الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اختفى أثرهم إلى يوم الدين بيعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ƙara miƙa godiyarmu ga Allah tabaraka da ya sake dawo da mu domin ci gaba da karatun wannan littafi eh, riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallama na hamshakin malamin musulunci abu zakariya yahya ibn sharaf annawawi allah ya ji kansa da rahama eh, idan ba manta ba dai muna wannan babi kuma a ƙarshensa babu birril walidaini wa silatil arham babin kyautata wa iyaye bin iyaye biyayya wa iyaye da kuma sadar da zumunci har mun karanta wato hadisi na uku. da ashirin da tara in ba na manta ba haka ne hadisi na ɗari uku da ashirin da tara hadisin uh, abu huraira Allah ya ƙara masa yadda yake cewa lamma nazalat hadhihi al-aya wa anzira ashiratakal aqrabin دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فيه فعم وخص وقال يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها رواه مسلم وأمن تسيع فيها وأنا مغير ما ذكرت shi din ne? tawa. Lidaba ina da yaƙini ko nake na ku amma galibi 300 ne da 29 mafi yawa ko sai yana jin naka ne da kuma na bawon Allah malam kamar naka kai ma da talatin ne ko naka di ya wuce eh, ya wuce wannan adadin amma dai mafi yawa 329 na kai da talatin ne na kama da talatin ne ko amma dai hadisin ne duka to alhamdulillah eh, mun gama anar hadisin amma ko ni wani al'amari da ya kamata yi tsokaci a kansa ko in ce kai tsaye ma kuskure ne na faɗa wancan makon lokacin da nake magana akan al'arab asa tushen larabawa akwai al'arabul ba'ida akwai al'arabul ariba akwai al'arabul musariba cikin maganar da nake yi sai na ce kuskuren shi ne nake so maimaita don a gyara amma an ji a wani wuri to kuskure ne na faɗa zan gyara yanzu alarabu ariba haka nace annabi isma'il shine shine abul na ce shine uban ko mahaifin larabawa al'ariba kuskure ne shine tushen alarabu musta'riba inda shi ai ba ba larabe bane mahaifinsa ya zo da shi da aka rikida ya yi ya zauna da su ne ya rikida shi ma eh, su dama wancan na farko sun shuɗe samudawa sai aka samu al'ariba to shi al'arabul musta'ariba ne an gane huwa abu al'arab al-musta'ariba wannan shi ne daidai da na faɗa wancan sati kuskure ne da aka sai mu gyara eh, yau za mu tashi hadisi na gaba hadisi na 330 ya ce wa an abi abdullahi amri bin al'as radiyallahu anhu سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير, غير سر يقول إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم أبلها ببلالها متفق عليه واللفظ للبخاري wani hadisi an karɓo shi daga baban abdullah amr ibn al Allah ya kara musu yadda ya ce na ji annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi a bayyane ba a ɓoye ba yana cewa shi ne jiharan a sarari a bayyane sai ya sake tabbatar ya sake ce maka ghaira sirrin in ya ce a bayyane ya wadatar amma ya sake ma takidi ba a ɓoye ba fa a bayyane ko ba a ɓoye ba me yake cewa inna ala bani fulan laisu bi auliya'i lallai dangin ƴaƴan wane ba su kaɗai bane makusantana ko ba makusanta na ba ne. ko ya zamto ba su kaɗai ba ne makusanta na ko kuma ba makusan ba su ba ne kawai makusanta na domin ba musulmai ba ne su ba majibinta al'amari na bane domin ba musulmai bane su lannan kufar ليسوا بأوليائي إنما وليي الله إنما وليي الله وتكديدي ولينا مجبنتم الأمرين شيني الله أنقاني دكما sauran muminai na gari وصالح المؤمنين sauran muminai مؤمنين قري ya yace sai dai gani ai ba musulmai bane ya kore musu su kasance waliyan shi amma maganar zumunci alaƙar su tana nan ai alaƙar su ta jini tana nan sunanta Eh, alaka ta jini bayan da za ka canja mata suna sai dai siffarta tana canzawa kuma canjin siffan ne ake tabbatarwa a wannan hadisin cewa su ba majibinta na ba ne, ba waliyai na ba ne. Allah tabaraka wa ta'ala shine waliyina da kuma sauran ne salihan muminai salihai cikin muminai ko ka ce da sauran muminai na gari ko na kwarai shi yasa a ƙarshen hadisin yake walakin lahum rahimun abulluha bi balaliha sai dai suna da zumunta ko suna da zumunci wato zan yayyafa mata ruwa ko zan jiƙa ta da ruwa me yake nufi zai jiƙa ta da ruwa man faɗi tashbihin yadda imamun nawawi ya kawo mana da yace qalal ulama dinnan ko eh, kamar yanke zumunci kamar wuta ce kamar wuta ce menene zai sa wannan wutar ta mutu duk zafin wuta duk ci da take yi da ne ake zuwa a kashe ta da ruwa to duk da zafin su kafirai ne duk da zafin ba musulmai ba ne amma wannan alaƙa ta jini ɗin zan ta sadar da zumuncin da yake tsakanina da su ina yayyafa ma wannan zumuncin ruwa domin garin zuma yayyafa wannan zumuncin ruwan tun suna ganin shi da wata siffa za su canje tunani tana iya an kai tsakiya masu ma su taimaka mishi wurin kashe wannan wutar don suna musulunta ko suka ci gaba da sadar da zumunci ba kashe wutar ba an kashe ta ta to ina ga wanda ma musulmi ne musulmi ne 'yan uwanka sun yanke ka wani zai ta maganar zuciya shi ta zuciyar nan Allah mai ta roƙon Allah ya kare mu daga shirin zukatanmu an ya zamto cikin dangi akwai masu zafin rai suka yi yawa to ana samun matsala matsalar kowa zai dinga jin shi ma a yi ya isa musamman Allah ya mutu litifi da abin hannu Kuwa sai ya gace ai bani da bukatar wani ga kuma shedan shedan zai ta ingizawa ai zan iya rayuwa ni da 'ya'yana kawai ko kuma ai ai rigimanmu da muke yi mu iyaye ba za ta shafi 'ya'ya ba wallahi sai ta shafe su su ma za ta fita ku damuwa da bala'i domin ku ne kuka san tushen ku. tana iya dama a gidan laka ka haife ku tare kuka kun san ku tushen ku. to wannan kuma yaran ko 'ya'yan su sun tashi sun ga kansu a DRA, sun ga kansu a gidan sama ana shan farfesu da safe da doya da kwai kun ga su ba su san ma wancan tushen ba gidan lakan nan to ku da kuka san gidan lakan ku ne za ku dinga tana faga alaƙan mu tare fa aka haife mu tare fa muke kunga kuna da wani abu da zai dinga za ku la'alla ku tuna ku gyara to shi dama bai san gidan lakancan ba ya san doya da kwai ya san farfesun safe baban wani baya kawo mai baban shi ne yake mai dakan an yanke alakar ba abinda zai same shi shi za ka ji yara suna cin nima ba ruwa na akwai da yake ciyar da ni ne an sharri ne wannan akwai wanda yake siyar da ni ne galibi iyaye ba sa faɗin wayannan kalmomi to in suka yi gaba ina take gani ‘ya'yan za su ɗauka ga kun bar mummunan ambato a zo a bar wa jikoki a ban musu mummunan duk yadda za su tuna da ku sai dai ba maganar addu'a kullum ana faɗa ya kamata mu lura da wannan duk lokacin da aka samu masu zafin rai suka yi yawa ko a ce su ne to kowa zai ta nesanta kan shi ne musamman inda yalwa ta duniya sai ta nisan ta kai ai zan iya zama ni kadai wancan ya fusata wancan ya fusata wancan ya fusata to in kowa ya fusata me yake ci kenan dama yanke zumuncin ai wuta ce to wancan shi ma karan kanshi ya zama wutar shi da yake so fa wutar ruwa ya zama wutar kun kawai dukin ne ya hada dan uwanki ki zai ga ba ai ma maganar ba ya tirbi ne fuska yana ta kumbura yana ta hawa kamar mai ake cewa ni dai ban amsin da lalaban san abin da ya kamata ba amma an na ji riwayoyi guda biyu na ji su ko ni ban faɗa ba ban furta ba za ka mu lura da wannan kun gani a nan annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana ne cewa ba majibintan shi bane ba majibinta al'amarin shi bane ba waliyan shi bane amma akwai alaka ta ne ta zumunci kuma ya ce ba zai yanke wannan alakar zumuncin ba zai ci gaba da mai yayyafa mata ruwa ta shibi ne sa'abulluwa walakin lahum rahimun abulluwa bi balaliha ko bi bilaliha kamar yadda muka gani a can baya muttafaqun alai bukhari da muslim suka yi tarayya wurin inganta hadisin wallafzo lil bukhari lafazin na al bukhari ne ko? sai shi wannan hadisin me ya kunsa ko kuma menene alaƙa shi da wannan babi menene alaƙa shi da wannan babi yawwa muhimmancin sadar da zumunci ko da kuwa addini ya raba ko da addininku ba ɗaya ba muhimmancin sadar da zumunci ko da addininku ba ɗaya ba na fata an fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga dai shine jagora amma kuma bai yanke zumuncinsa da ‘yan uwansa na jini ba abinda zai iya musu da ya shafi zumunci yana musu amma abinda ya shafi tsakanin shi da mahalicin shi ko jibintar lamarinsu ko taimaka musu akan musulmai nan baya yi ko taimaka musu akan addinin Allah baya yi وأن لكم دينكم ولي دين الله يسام داشي في حديث نقعي أكد ثلاثين دقايا وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم متفق عليه وانا hadisi أنكر وشد قبابا أيوب خالد ayyub khalid dan zaid مدينة garin madina Allah ya أن رجلا قال وتللي ونمتن ياتي يا ر... أن رجلا قال يا رسول الله ونمتن ياتي يا من زن الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار من النار ne a wajen ku duka ba ni labari game da aikin da zai shigar da ni aljanna kuma ya nisantar da ni daga wuta mu ji wannan me dama bawa musulmi yake nema ne a kubutar dadda shi daga wuta a sa aljanna faman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faz rabautak kenan duk wanda aka nesantar da shi aka kubutar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna ya rabauta Allah ka hore mana wannan baiwa to wannan bawan Allah ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi labari game da abin da zai shigar da shi aljanna ya nisantar da shi daga wuta فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi yace تعبد الله ولا تشرك bihi shai'a kalmomin suna da sauki ka bauta wa Allah kadai shi kadai kada ka hada shi da wani cikin bauta wa tuqimus salah kuma ka tsayar da sallah wa tu'ti zakka ka bada zakka wa tasilur rahim kuma ka sadar da zumunci muttafaqun alaikum bukhari da muslim suka yi tarayya wurin inganta wannan hadisi mahallin shahid a wannan hadisi shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam wa tasilur rahim ya ambaci sadar da zumunci cikin abubuwan da suke shigar da mutum aljanna su nisantar da shi daga wuta me yasa ba za mu nemi wannan al'amari ba me yasa ba za mu neme shi ba mu sadar da zumuncinmu wanda ya yanke da to ya kokari ya gyara wanda yake yi ya sake karfafawa hanyoyi na samun aljanna masu sauki musamman yadda rayuwar annabi rayuwar al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta da tsawo dama 60 ne 70 galibi kenan 60 70 kadan ne suke ketarewa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma hakan ne yake faruwa duk wanda kaga ko ya ketare din ka same shi wani yana da lafiyar amma kuma galibi an basu ne su zamto aya ga kawunan su zamto aya ga mutane minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalin Umar. Ka ga har mutum wani lokaci ma ya koma eh, yaro ma abinda yaron zai yi ko shi zai yi la'alla wani karamin yaron ma ba da ta yi ba in an bashi ya ketare wannan lokacin sai an rage cikin halittar sai an samu nakasa a halittar sai an samu tawaya wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq ina jin na taɓa ba ku labarin wata baiwa Allah da ta rasu Allah ya ji danta da rahama eh, kakar wani daga cikin manya-manyan malamai ne a wannan kasar amma na jin ta ƙetar ɗari wani lokacin da an ce ko ta ci abinci ne namanta hadidan ne ko ta ci abinci a asibiti ne sai kawai ta fara nuna damuwarta yaya za ku matsa yaya za ku matsa don kun gaba dangin uwata ko ai zan tafi dangin eh, mahaifiyata ina dangin mahaifiyata kira ya shekara ɗari da wani abu suwa za ta samu a wurin kana jin maganar ka san ta kai Arzalin, umur ta rasu Allah ya ji kanta da rahama kuma ita da gaskiyar take magana don kun ga ba dangin uwata kaga an an kai wani mataki Za ka yan uwa ne kokari mu gyara mun san wayannan abubuwan suna da yawa cikin al'ummar mu kuma tana yiwa ya zamto cikin abubuwan da suke kawo mana jarrabawa kenan sanan ga lokacin ba shi da tsawo na rayuwarmu ga ayyuka na alkhairi masu yawa kaɗan ne amma kuma suna tarawa wa mutum lada kinsa akwai wannan sarar da zumuncin nan ya ƙara ma arziki ya tara ma lada ya ƙara ma kwanaki ma ba kwanakin a ƙara ma adadi ba sai a sa albarka cikin rayuwarka ka yi shekaru hamsin ko arba'in da biyar amma dan shekara ɗari bai ya aikin da kai ba wasu ya fara ka sa limamin nawawi da haka dan arba'in da motsi ne ko aure bai taba yi ba amma ba gashi yanzu duk inda kaji ana karanta abin da shi ba to wannan kenan ma na kowa da kowa amma an kaje kana karanta littafan shi su eh, talibin su almajmu wanda bai gama ba ya za ka yi mamaki wannan wayannan mutanen yaushe ne suka zauna suke wannan rubutun ne Allah ya sa albarka cikin rayuwar kyautata alaƙarsu da Allah kyautata alaƙarsu da bayin Allah Allah ya ba mu ikon kwatantawa sai hadisi na gaba na ɗari uku da talatin da biyu وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة رواه الترمذي وقال حديث حسن وانا حديثي أنكر قوش سلمان أن آمر الله يكارى مس يداه دقى النبي wanda tsira da amincin Allah سكتبت tabbata قال يتي إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر إذا أفطر idan zai buɗe baki nan ba ana nufin sai ya buɗe bakin ba kai buɗe baki ai ka riga kai ana kun kai nufi kaman kuntum ila salatin ba sai ka tsaya za ka yi sallar kai alwala kai abin nan ba a idan aradtumul qiyama ila ila salat idan kuka yi nufin Eh, yin sallah to nan ma abinda ake nufi kenan eh, idan ɗayanku zai buɗe baki zai buɗe baki to yayi da ruwa ko yayi da dabino farko ko falyuftir ala tamrin yayi buɗe baki da dabino fa innahu baraka kuma shi albarka ne fa in lam yajid tamran falma idan kuma bai samu dabino ba to ya yi da ruwa ya buɗe baki ko ya yi buɗe baki da ruwa fa'innahu tahurun fa'innahu tahurun me tahurun nan shi ruwan ko? fa'innahu ah, tahurun domin shi ruwan mai tsarki ne waƙal kuma ya ce hadisun yana da tsawo to malam yana so ya tsakko mana wurin da yake so ya kafa hujja da shi a ƙarƙashin wannan babi domin ana magana ne akan buɗe baki shi kuma yana so yana magana ne a babin game da mai kyautata wa iyaye bin iyaye da sadar da zumunci to a ƙarshe ce as-sadaqatu 'ala miskin sadaka a sadaka 'ala al-miskin sadaka sadaka ga miskini wato mabukaci sadaka ce wa 'ala dhirrahimi sintani a wajen dan uwa kuma abu biyu me da me sadaqatun wasila sadaka ce ko kace zakka ce sadaka ce zakka ce da kuma sila sadar da zumunci sadaka ce da kuma sadar da zumunci rawahu at-tirmidhi alimamu imam tirmidhi ya rawaito hadithin wa qala hadithun hasan yace hadisi ne hasan duk da cewa wasu malaman sun yi isharar cewa hadisi ne mai rauni hadisi ne mai rauni la'alla yana cikin fadailul a'mal lura da al nauyi an-nawawi da yayi ko kuma ya zamto shi a wurin shi ingantaccen ne kamar yadda ya tabbatar da maganar alimamu imam at-tirmidhi ya qala hadithun hasan hadisi ne حسن shi ma dai hadisin sakon da yake isarwa kai tsaye ya fito fili ina gani ko yana nuna mana muhimmancin wato ba da sadaka musamman ga makusanci idan ka ba shi sadaka ka ba da sadaka sa'annan kuma ka sadar da me ka sadar da zumunci shi ya sa har wasu ma malamai suke cewa idan aka samu mabukata biyu ko talakawa guda biyu duk suna da bukata taimako kai kuma gashi za ka ba da taimakon su mutane biyun ɗaya ɗan uwanka ne na jini ɗaya kuma na nesa ne to a nan za a gabatar da shi makusanci domin yana da haƙƙi sama da ɗaya idan mun koma can haƙoƙi da muka ambata a wannan littafi yana da haƙƙi na musulunci yana da haƙƙi na nasaba ta jini a kaninka da tana yi wa maka samu yana da haƙƙi na makwabtaka saboda haka shi ya kamata shi ya fi cancanta a fifita sai hadisi na ɗari uku da talatin da uku halin za muna sauran lokaci sha uku to a yi haƙuri zan haɗe eh, bayanan da suka shafi hadisin gabaki ɗaya hadisan uku zan karanto su gabaki ɗaya da larabcin mu fassara sa'annan bayanansu kuma eh, sai mu haɗe eh, su a ƙarshen darasin insha Allah وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا حديثي أنكر قوشي دقاء عبد الله بن عمر الله يكارى مسيح الجاشد معي في الناس yace kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha ina da wata mata kuma na kasance ina santa ku ji jarrabawa ce ina santa wa kana umar yakrawa eh sayyidina umar kuma babana baya santa ku ji wannan domin na san wasu suna fuskantar irin wannan matsalolin ajiya da kuma za a magance eh suna na yanzu ana faruwa da yawa kowa da irin jarrabawa da Allah yake mai to ga sahabi mahaifi sahabi dan yana kauna matarsa mahaifin baya so ko faƙalali sai ya ce da ni sai na umar ya ce da wa ɗansa abdullahi ya ce tsallika ya ce ka sake ta fa'abaitu abdullahi ya ce sai na ki fa'ada عمر رضي الله عنه النبي صلى الله ce وسلم إذا كتير النبي sai sayyidina Umar ibn al-Khattab ya taso ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam fa zakara zalika la sai bashi labarin me ya faru fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi yace talliqha ka sake ta yace da yace da Abdullahi dan Umar ka sake ta rawahu abu dawud abu dawud ne ya rawaito tirmidhi da imam tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih hadisi ne ingantacce mun ji wannan hadisin za mu zo fikihun hadisin dalilin da ya sa mala ya kawo shi karkashin birul walidai yana cikin yi wa iyaye biyayya idan sun ce ka saki matakka ka sake ta shin haka magana take gabaki daya ko akwai fashin baki hadisi na 334 wa'an abi darda radiyallahu anhu anna rajulan ataahu faqal an karbo daga ah, baban darda Allah ya kara masa yadda wani mutum ya zo wurinsa ya ce faƙal ya ce inna li imra'atan lalle ni ina da wata mata wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha wa lalle mahaifiyata tana umarta ta in sake ta kunga can baba ne mahaifi ne nan kuma mahaifiya Fakal. sai abu darda ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙul ce na manzan Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi yana cewa alwalidu awsatu abwabil janna alwalidu awsatu abwabil janna wato mahaifi nan an ce mahaifi ne amma mahaifiyar ma tana ciki mahaifi ko mahaifiya wato su ne ƙofar ƙofa ta sarari ƙofa wacce take a sarari a tsakiya ta shiga aljanna na fata an gane alwalidu alwalidu haka yake alwalidu awsatu abwabil janna fa in shi'ta fa ad'i dhalika albab aw ihfazhu rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun sahih yace naji manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi yana cewa yaqul ko alwalidu awsatu abwabil janna wato iyaye ko mahaifi mahaifi shine na tsakiyar ƙofar aljanna ko ƙofa ta tsakiya da ake shiga aljanna daga ita awsatu abwabil janna abin da ya na na fassara da akwai wasu wanda za su iya fassarawa da mafi sauki mafi sauki mafi saukin kofar shiga aljanna mafi saukin kofar shiga aljanna mahaifi shine tsakiyar kofar aljanna alwalidu awsatu أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه إن كان قداما إن كاسو واتو كذبر كوكا وفنتر دوانا قوفر كيسك دوانا قوفر كوكما ككيا يتا gashi dai an faɗa ma ga hanyar ta tsakiya ta shiga aljanna an kaga dama ka yi amfani da wannan damar ka shiga aljanna ko an kaga dama ka yi sake da wannan kofar ta zamto sanadiyar rashin shiganka ga ta dai kana ganin ta tsakiya sarari a fili tangaran kaga dama ka kauce ka yi wata hanya kamar masu dukan iyayensu kaga ai ya bi wata ya bar hanyar ya daki mutum waye daki ya binshi waye har mun kai ga irin wannan matakin waye daki ya binshi eh eh to amma na shekaru ashirin la'alla abun ban mamaki ma wannan sai sa ya bar garinsu da zama ka san wani sa'in sa da baban shi a waccan duniyar da kake faɗi in yayi saboda wannan sai ya bar garin ya misali nake akan wannan abun kunyan sai ya bagare amma yanzu a harkar barikin nan sai ya make baban kuma su gaba kuma ya zo yana hada ido da baban ko suna ma samun matsala da mahaifiyar shi ka juwa yana magan baban in ka kai hannu fa jikinta zan zan mataki ba ba tare ka same su da mahaifiyar taka ba yi in baka gyara ba me yana ka za ka kai hannu shi ma ta ce kai kuma mahaifiyarka ce shi kuma mahaifinka ne tare ka gansu baka san me ya hada su ba shi yasa kuskure ne ko da lamari ne na zumunci ko rigima tsakanin mahaifi da mahaifiya wai ɗaya ce zai shiga bayan ɗaya ba hikima ce duk ɗan da ya ga ya koma bayan ɗaya daga cikin iyayen shi to bai da hikima kai me naka lana na kattala kawala jawan ji laraba eh ai kokari za ka yi haɗuwarsu albarkaka ce kai amma di yayin da ka koma bayan ɗaya to za ka fusatar da ɗaya ka samu tawaya ka shiga damuwa ko a dangi ne rashin hankali ne an samu matsala a dangi ko an zo ana tattaunawa rigima ta dangi sai ka tashi a wasu wani su suka fi gaskiya ni ina bayansu rashin kan gado ne wannan su wanda ya gaya ka bai sanya ake magance matsaloli ba musamman na zumunci ai gida ɗaya ne ɗaki ɗaya ne a gudu tare a tsira tare kai ka zo ka cewa ka koma bayan can bayan suwa ne ka sake rura fitina kenan baka samar da mafita ba ƙoƙari za ka yi za ka samar da fahimtar juna tsakanin duk ɓangarorin ka zaune haɗa alheri ba mai ƙara hura fitina ba Allah ya samu dinga dai kwatantawa amma yawanci zumuncinmu ba da yake rushewa yanzu saboda yawan nan abubuwan الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه رواه الترمذي وقال حديث صحيح وعن البراء ابن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكر بودك البراء ابن عازب آه، الله يتارى الدار عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي واندتيرا دقى منكم الله كتبتها قريشي قال يا سي الخالة بمنزلة الأم الخالة وتجع الخالة ايه آه، كم هو كمان بياني كي كلمر باوشي نكي سؤال تاو الخالة inna ko a ba umma sunan ta bai inna ko go ha to yanzu amni jalla jalla malan ka eh to masu furfura bari mu yabe musu wace ce gogo na ce gogo ko gogo to bari mu hausar gogo yar yawa ka ce ‘yan uwar mahaifi ka hujjar da kanka ‘yan uwar mahaifi ‘yan uwar mahaifi ya koma wace ce inna to wace ce alkhalatu ita ce ‘yan uwar mahaifiya alkhalatu bi manzilati al-um kowa ya fahimta yanzu alkhalatu bi manzilati al-um wato ita yar uwar mahaifiya inna ko ba goggoba ko ba goggoba goggo daban ba na fulatanci ma goggo da hausa ko ya dan dan karba fulatani ya ji wancan na fahimtar. a a'a nufi na gwaggo ai ba fulatani ba gwaggo yake cewa me yake cewa ya ba wai ba ɗaukowar nake magana ba pronunciation ɗin nake magana fulcin shin ba fulatani ba a barin koma wajen matasa ba dattawa ba malam ko to ai ban san kai ina zan saka bane a dattawan ne ko abin nan ne ina za ka shiga to bari mu bakka dan tsakatsaki to gogo to ina wani wanda zai sake faɗa mana a ba da hausa ba eh. da pronunciation din ba fulatin nake so ai malam eh ni ba fulatanci nake so a mun ba gaban ba kuwa kulitin nake so na yi na ina malam bukari yake ne wane malam malam gyara a'a ko da bai sa jinin ba amma maimaita ka cire min jinin bahaushe gwaggo yake cewa ba fulata ne gwaggo ba mala haka ne ko ba abinda nake so shi sa na ce bambancin kaman ko an an narke ne ko galla ka ba wai samo kalman nake magana yadda ake furta tan kowa akwai yadda yake furta kamar dada ne da dada kaga ai da bambanci ko dada dada ai da bambanci shi wanda yake yaren yana gane wanda yake kan yadda ya furta daidai ko ba haka bane yanzu misal wannan dai ba sai na faɗi kalmar da tana da ɗan ba mu ruwa a ciki ku yi ba sai na faɗa ba eh, ba wuce za a ji ta da ƙazanta kuma ba na son furta da gaskiya don wani sai karanta ni da sai ɗau kalmar sai karanta ni da ita ko ba na sa a karanta ni da kalmar haka alkhalatu bi manzilatil um inna tana ne a matsayin uwa rawahu tirmidhi wato kenan idan babu ita yadda ake kyautatawa mahaifiya ita ma ta cancanci a kyautata mata bi manzilatil um domin wajen tausayin da da za a ce wata ta rasu ku je ku samu wacce ta rasu sai ta bar ya sai aka aura ma shi mijin mutumin kirki ne dangi sadis ta ayi gagan wannan dama kawai aura mai ai ana yi to ku je ku samu in za ta tarbiyyar za ta reni yar uwatan nan za ka da tausayi da abin nan a nan za ka gane asalin alkhalatu bi manzilatil um wanda tana yawan an kai wa uwar mahaifi ba tilar ta samu wannan ɗanɗanan ba, kai ku ya ƙuri ba. a ƙada hadithun hasanun sahi wafi albabi a hadithu kazira fi sahihi mashura alimamun nawai ce a akwai hadisai masu yawa sanannu min ha hadithu ashabin cikinsu akwai hadisin mutanen kogo ɗin nan ma abota kogo kun tuna da su? wanda da suka zo tawassuli da ne suka yi akwai wanda ya tawassuli da kyautatawa wa iyaye yace wa hadithu jurai da hadithun wa juraiju wanda ya sabawa Allah ya jarrabe shi ko وقد سبق قالت سن غباتا وحديث مشهورة في الصحيح حذفتها اختصارا تكون اكو حديث سنن cikin ingantattun Eh, akwai ingantattun hadisai cikin littafai ingantattu ya ce na cire su na fitar da su hazaftuwa ikhtisaran domin takaitawa wa min ahammiha cikin mafi muhimmancinsu hadisu amr ibn abasa radiyallahu anhu at-tawil hadisin amr dan abasa mai tsawo din na Allah ya kara mishi yadda al-mushtamil ala jumal kathiratin min qawaid al-islam wa adabi hadisin da ya kunshi wato jumloli masu yawa na ka'idojin musulunci da ladibbansa wata alkurhu bi tamamihi sai da sannu zan ambace shi sa insha Allah ta'ala fi babin raja a babin raja qala fi a cikin hadisin yace dakhaltu ala annabi sallallahu alaihi wasallam bi makka na zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama a makka na shigo wurinsa يعني في أول النبوة ينا نفهم أفركم أن نبتع فقلت له يا من أن kai شيء وانيني كي يما بياني دنك قاني أفركم مسلم سيني dan da musulunci ya shiga jiki ba zai zo kawai gaban annabi sallallahu alaihi ya ce kai waye ba ko yace fi awwal islam fi nubuwa fa lahu man ant qala fi annabi Nabiyun!" annabi fa wa ma nabiyyun menene annabi menene nabiyun qala arsalani Allah ta'ala Allah madaukaki ya aiko ni fa qultu bi ayi shay'in arsalak da me ya aiko ka qala arsalani bi silati al-arham ana farin gari tun farin gari ake magana akan sadar da zumuncin nan ana magana tabbatar da tauhidi yace arsalani bi silati al ya aiko ni da sadar da zumunci wa kasril awthan da kariya gumaka wa an yuwahhada Allah kuma aiko ni da akadaita Allah la yushraka bihi shay ba za a hada shi da wani cikin bauta ba kada a hada shi da wani cikin ibada wa zakara tamam alhadith ya ambaci eh, wato cikon hadisin wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani ah, mun karkare wannan babi a yau amma matsalar da muka jinkirta kan nan ɗazu idan mahaifi ah, ya ce wa ɗa ya saki matarsa shin abin yana buƙatar bayani ko baya buƙatar bayani yana buƙatar bayani ba kowane lokaci ba ne yanzu ka kaddara Allah ya kiyaye mu da iyalanmu da iyayenmu gabaki daya ko baban yana dan tofin tunda ana iya za iya samu ba boy tsoho bane ko mai furfura baba yanzu a yanzu yan matasa da dama za ka samu sun kusa aurarwa ko ba haka bane shi ma baban ne za ka iya samu Allah ya jarrabe shi yana dan tofin kuma yana da ɗa ko ɗan ya ɗan samu ya auren wuri baban ya sake shi duniya ɗan ya je buga-buga ya buga-buga yana ɗan sha ma kawai sai ya aure kuma yana son matar idan baban shi ya ɗan yi tofin ko ya ɗan sha madarar ku dai ko ya ɗan yi abin nan eh, ko ya ɗan ɗaure wani abu dai an gane kawai sai ya ce kai ni fa mahaifinka ne ka saki yarinyar nan maza maza yanzu a nan za a ce an ce a babu biril walidain ya yi kamun ɗaya sai ya saki kuma bayan baban tofin ya je zai yi a nan ba zai yi ba shi yasa wani abu da ya faru a zamanin al'imamu ahmad ibn hanbal wani mahaifi ya ce waɗansa ya saki matar shi kuma yana son matar shi kawai baban nan ya azazzala sai an saki matar kuma lalaba ba wani sababi na shari'a domin sai na umar ibn al-khattab kun sani ai sanin shi da addini ba zai taɓa yiwuwa ya ƙi matar abdullahi ɗan umar har kawai ba don wani dalili na shari'a ba tun da sun ƙi iyayensu saboda dalili na shari'a to ina ga matar ɗansu dole akwai wani sababi tana iya shi abdullahi bai san da shi ba shi umar ya san da shi radiyallahu anhu to na ka wannan ne domin mu gane umar ne ake magana da kuma abdullahi dan umar a zamanin al'imamu ahmad ibn hanbal wani uba ya ce ɗan shi ya saki matashi, kuma yana san matar kuma babu wani abu na shari'a da take da ya dace ba imam muhammad ya ce kada ka sake ta ba za ka sake ta abin a ah, yaya za ka ce ba zan sake ta ba ba za ta saku ba alhali ga sayidina umar ya ce ɗanshi abdullahi ɗan umar ya saki matarsa kuma annabi sasalam ya tabbatar da haka sai ya ce to kai mahaifinka umar ne ya ce da baban kai umar ne sa'anin ɗanka abdullahi ne ai da gaske ne ai ba shi ba ne kowa da irin bukatun shi tana wa an saba mai ne shi ba wai an saba wa addini ba ne musamman a yanayin da muke ciki in ana zauman lafiya za a iya kai labari ai ta shanye shi ta gama komai in ba sun da yarinyar nan ba hannun shi ba zai buɗe yadda ya kamata ba da hannun haka yake kuma yana falherin amma wai tun da ya auri yarinyar nan hannun shi yakan zo ya ba da dubu ɗari biyu a nan ya ba wani ya ba wani amma yanzu ta yaga yana ba da dubu hamsin ya ba wani dubu ɗari da ƙyar ya haɗa suwa ne ya ce kaza a'a ai suna nuna mana yadda ƙwaƙwalwar al'ummar mu take ne to in irin wannan sababin ne ba yadda za a ce a rabu sai dai shi ɗan kada ya fito na fito da baban shi ya ba hanyoyin da suka dace domin koya dai mahaifin shi ɗa mai hankali shi ne wanda zai ba hanyoyi ya ga suwaye suke da tasiri a kan baban domin shi baban nashi hanyar shiga aljanna shi ce to bai kamata ya wasa da ita ba baban shi yana jin maganar wani yana jin maganar limamin unguwarsu yana jin maganar abokin da suka taso daga ƙauye tare yana jin an ce tare suke wanka rafi a gulbin garinsu shekara saba'in da da suka wuce sai ya je neman wannan mutumin. kaga ai kun karta san kar da mahaifin ne in ya ga dama ya ba wancan ma rashawa ta baki ya dan ajiye mai wasu abubuwa duk ba laifi ya kyautata mai domin ya zo ya gyara alaƙa shi da baban shi yana zuwa in yi magana kai kuma mai mai shiga wannan Ka manta yadda damuwa muka yi a wancan lokaci da ta sallatan da ka matsa da abin da ga an magance matsalar shi da ya tashin hankali da baban shi ba shi da ya nuna ya isa ba ni na nemo kuɗi na babana ba shi ya nema min ba babata ya gana mata azaba kai ina ruwanka Allah ya ma lidibi ya baka arziki yadda za ka iya samun aljanna ta hanyar iyayen naka Allah subhanahu Ta'ala ya samu dace da ba kowanne lokaci bane in sababi na shari'a ne tana taka dokokin Allah tana sa ka badala duk wani abu ta fita kwana bakwai kullun ta fita sai magariba sai dai a karɓo ma abinci a makwabta ko ‘ya'yanka ka gansa hajaran majaran duk idan ya yi ja ba a musu abinci ba ka fita ta fita kaga saba wa Allah ta haɗu da wani a ya kake komai na fain ina za mu haɗu ne ka yi magana tare muke primary school ka ga akwai damuwa ka ga in an yi ta gyara an yi ta gyara wannan lahira eh, eh, jihannama za ta kai ka in aka ki ba a samu mafita ba babanka zai iya matsa maka ka sallame ta a ganin lamari ne na shari'a ba za a baka ta kai ka wuta ba kai ka janyo ta ka janyo ta to kaga in janyo mutum ne sai ku hada a tsakiya ka iya rungumo ta ku tafi amma ita ta ja ka kai sai ka bari ka jira ai kana ji ta fara jin ka kun fara kasa sake ta kawai sai ka dawo ka miƙe ta maganar gaskiya ke Allah shi taimake mu Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon sada zumuncin mu ko da ran mu ya baci eh, abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran namu masu neman addu'a marasa mu Allah ya ba su lafiya eh, mu da suke ganin likitoci Allah subhanahu ta'ala ya kare su da lafiya ya datar da su ya ja mana kwanakinsu ya ƙara mana albarka tare da zaman mu da su ‘ya'ya da suke suka bauɗe ake ɗan shaye-shaye da tofin Allah ya shirya mana su Allah ya dada su kan hanya madaidaiciya akwai da dama tsare-tsaren nan da wasu suke ai da akwai 'yan tsare-tsaren wasu duk sun zo suna zuwa darasi yanzu to Allah ya ja mana da wayancan da suke tsare-tsaren nan kuma su dawo darasi Allah ya ja mana da su wajen darasi Allah ya shirya mana su Allah ya shirya mana su Allah ya shirya mana su masu neman aiki Allah ya hore musu aiki masu aikin Allah ya rika musu Allah ya rika musu Allah ya rika musu 'yan kasuwanmu Allah ya ƙara albarka cikin kasuwancinsu wanda jarinsu ya kare Allah ya mai musu da mafi alkhairi Allah ya mai musu da sabon arziki Allah ya mai musu da sabon arziki Allah muke roƙo ya hore mana ilimi mai albarka da mu da 'ya'yanmu da iyalanmu da al'ummanmu Allah ya ƙara zaunar da Najeriya lafiya wannan rashin Eh, tsaro da tabarbarewa tsaro ya Allah muna kawo karar kawunanmu ka ce kada mi mun yi ka ce mi ba mi ba ya Allah kada ka kama mu da laifukanmu ya Allah ka gafarta mana zunubanmu ya Allah ka gafarta mana zunubanmu ya Allah ka yaye mana waɗannan damoyi sace-sacen mutane da ake ya Allah ka yaye mana ya Allah ka yaye mana zubar da jinin mutane da ake ya Allah ka yaye mana ya Allah duk wanda suke kasuwanci ko tijara da jinin al'ummanmu ya Allah ka tozarta su ya Allah ka tona musu asiri ya Allah masu shirya a cikin su ka shirye su da ba za su shirya ba ka sa ka tanga karfe tsakaninmu da su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma hayy lana min amrina rashada rabbi hayy lana min amrina rashada rabbi hayy lana min amrina rashada اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك, في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين